mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke anan shi ya gwiwa tanke a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowace rana yau Alhamis takwas ga watan Ramadan shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul kafi ko mun tsaya aya ta 45 yau za mu tashi aya ta 46 al-mal wal banun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah الله تبارك وتعالى شيء كثير هذا الشيء المال والبنون زينة الحياة الدنيا أي سوء تدوكيا دائعا دكان سقواتي ترعي والدنيا بينجي الله يبام الأباغ إن أصاب الجنة wayannan mutanen wayanda ɗayan su yake da gona biyu ɗayan su bai da gona ko ɗaya kafirin da adda gona mai mukun ya gode ma Allah ya ce masha Allah la quwwata illa billah sai shiga alfahari kuma sai Allah ya halakar da gonar to bayan Allah ya gama babu kissa sai ya tuna mun ai almalu wal banuna zinatul hayatid dunya ai dukiya da yaya da wata yace ana asabu min kamala wa azzu nafara ai da dukiyar da nafar din mutanen da yaran dukkanin shi kawace ta rayuwar duniya me yasa Allah ya gabatar da almalu Allah ya gabatar da almalu wal banuna ya gabatar da dukiya sannan yaya domin dan adam ya fi son dukiya bisa ga yaya a marahin na rayuwa ce ko da yaushe mutum yana son dukiya tun lokacin da yayi wayo da mutum yayi wayo yake son dukiya amma ba wani lokaci yake son yaya ba mutum son yaya ɗa bai shiga cikin shi sai ya haihu amma kafin ya haihu kafin ya yi aure yana saurayi duk abin da yake burge shi shine dukiya yadda ke ganin yare kanana na wucewa bai damu ya ce ya dawo su ba inda dukiya ce ga tana wucewa haka nan da yanzu an an kama shi ya ɗauke wannan ya ɓoye ya ɗauke wannan ya ɓoye amma yana saurayi ne bai yi aure ba yana ta yaren na sun dame mu to Allah ku yi gaba masu yaren na su je su ja su ba su burge shi zai jin yaren suna da wani amma dukiya tun kafin ya yi aure tun yana yaro ƙarfi yake sun da kuma in ya haihu ma zai ci gaba da son dukiya ya tara ƴaƴan yana son ya ban musu dukiya ne sai Allah ya fara gabatar da dukiya sai Allah ya ce almalu wal banuna dukiya da ƴaƴa zinatul hayatid duniya kawace tana rayuwar duniya nan babu shuka ciki kawai Allah yana faɗin hakika ne da take ta wace da rayuwar duniya ga mumini da ya amfani da ita ba ba laifi bane ya samu yaya ba laifi bane ya samu dukiya ba laifi bane ga haka Allah bai suka wanda adda yaya Allah bai suka wanda adda dukiya amma wanda dukiya ta jaye daga bautar Allah wanda dukiya ta jaye ga Allah shine abin suka amma din ne yake wai sai Allah ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala al baqiyatu salihatu ne baqiyatu salihatu malan shaka baka gumi yace wayan darij fiha yana cikin shiga cikin baqiyatu salihati ma fusirat da duk abin da malamai suka fassara min salawatul khamsi na salloli guda biyar wato wasu malamai sun ce abin da albaqiyatu salihatu sune wa'annan sallolin da muke yi guda biyar sai Allah ya ce wa'annan sallolin guda biyar khairun inda rabbika su suka fi inda ubangijin ka sawaban wajen lada kazan kana tsare salloli guda biyar ya ce a baka dukiya ya ce a baka yaya wa khairun amala kuma su suka fi abin buri wanda za a iske wanda za a iske lahira wani duk abin da mutum ke buri ne samu za ya tsare wa'annan sallolin guda biyar shine malam yace baqiyatu salihati yanda rubi fiha ma fusirat bihi min as-salawati al yana shiga cikin abinda malamai suka fassara da cewa kalloli guda biyar ne wa amalil hajji ko suka ce a zuwa aikin hajji shafin da baqiyatu salihat watan ka je aikin hajji ya ce a baka dukiya baka je aikin hajji ba ya ce a baka aya baka je aikin hajji ba wa siyami ramadana wasu malamai ku suka ce abinda abbaki ya tsani shine azumin watan ramadana wasu suka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wannan shine abin ya fi inganci na fassarar baki ya salihat zaka in ka zauna kana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar in ba qur'ani kake karatu ba babu zikirin da yake wannan lada in ba karatun qur'ani ba to yin wannan zikirin shi yafi inda Allah daga Allah ya baka dukiya ko kuma Allah ya baka Allah ya baka Allah ya baka yaya ku abinda Allah ya ce wal baqiyatu salihat abin da yake a larabci as-salihatul baqiyat haka ya kamata misali a tsarin larabci amma shi Allah ta larabcin da yafi wanda wanda mutanen larabawa ke yi ya ce as-salihatul baqiyat as-salihatu ayyukan farai al-baqiyat masu wanzuwa shi Allah ya kaddamar da baqiyat ya ja hankali ka tabbata ayyukan shi tabbatu wasu ba ta da shakka subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illa in kai za su tabbata gare ka Allah ya gabatar da baqiyat ne ce salihat amma illa ga ciyo da gobe za abin da zaka as-salihatul baqiya ayyukan kwarai masu wanzuwa shi Allah ce masu wanzuwa masu tabbatuwa ayyukan kwarai maimakon ayyukan kwarai masu tabbatuwa shi Allah ce masu tabbatuwa ayyukan kwarai sai suka koma al-baqiyatus salihat duniya Allah ya jawo hankalin mai zancewa Allah ba zai zalunci kowa ba da Allah ya faɗi wannan sai ya cewa ta da halin ranar alkiyama sai ce wa yawma nusayyibul jibala ranar da zamu tafiyar da duwatsu kaga cewa babu dutse a ترى الجبال تحسبها جامدة وترى تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الله الذي ce wata ral jibala tahsabuha jamidatan zaka ga duwatsu ranar alkiyama kana tsammanin kafe suke wahiya tamurru mara sahab tafiya kamar girgije wata ranar lafiya za a tafiyar da duwatsu gaba daya Allah ya ce wata sirul jibalu sayra za a tafiyar da duwatsu tafiya za su tafi nan ma Allah ya kuma mai ta yace wa yawma nusayyirul jibala ranar da za mu tafiyar da duwatsu ya zanka jiba babu dutse sun wuce ana ganin suna wucewa wata ral bariza kaga kasa fi fallau ta zo ga fili ana ganin ta ko ina dama duwatsu ke sa wata sai ga silin duwatsu ba ka tinka har zuwa ƙarshen da kake so ka gani amma nan ƙasa za ta fito fallau wata al'arda barizatan wa asharnahu sai mu tadda su mu tadda kowa falam nugadirihim ahada babu wanda za a bari ba tadda shi ranar alkiyama ba sai shi ake ranar alkiyama yawmal mahshar ranar za a tattara mutane na farkon su da na ƙarshen su duk a tattara su waje daya kasan za a yi cikakken taro ko bana aka ko wannan lokacin namu aka yi taron aikin arfa za ga mutane tare cike sun cika sun tawo kuma ƴan kaɗan ne ko wace unguwa ya kace wacce ta aikin haji kila mutum biyu ko uku suka tafi to wannan rana kowa da kowa za a tara shi da Ana na farko zuwa na karshe da mutane da aljannu da mala'iku ne ka ga kuma yawmul hashar ranar da ake tattara mutane shine Allah ce wa hasharnahu muka tattara mutane falam nugadai minhum ahada kowa ban bari ba wa uybu ala rabbika saffan aka gitta mutane sahu sahu aka gitta aljannu sahu sahu aka gitta mala'iku sahu sahu waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa haka za a yi sahu sahu mala'iku za su je aljannu su je sahu sahu mutane su je sahu sahu shine Allah tabaraka ta'ala wa ulbu ala rabbika saffa za a gitta mutane wannan rana ga ubangijin ka sahu sahu sai Allah ya ce musu laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra kun zo muna kamar yadda muka halice ku rana ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharun nas yawm alqiyamati hufatan uratan gurla za a tadda mutane ranar kiyama hufatan ba su da takalmi uratan suna kuntaye ba su da tufafi gurla suna wanda ba su da kaciya haka za a tattara su sai na Aisha radiyallahu na ta ce ya Rasulullahi maza da mata a zinjir babu mai ganin wani babu mai tufafi kowa yana ganin wani sai Annabi sai ya ce al'amari wannan yinin yayi tsananin da babu wanda ya kula ya kalli al'aurar wani kowa ba ta kallo al'aurar wani yake ba kowa ta nafsi nafsi yake yi kowa ta zunuban shi yake yi wani zunubi ne wata zufa ne zai kawo mai bakin wuya ya haɗe saboda yawan zunubi ne wani zunubi ne zai kawo mai bakin kugu wani zunubi ne zai kawo mai bakin guwayi wani zunubi ne zai kawo mai bakin idon sau kowa gwagwarin zunubin da ya yi. rana ta yau kusa kusa ga mutane ba ta wani ya kalli al'aurar wani yake ba kowa nafsi nafsi ta kai ne yake yi amma a wannan yinin Allah zai sa wasu mutane cikin inuwa shirar da babu inuwa sai taki a wani yini wannan yinin wasu mutane suna cikin kwanciyar hankali suna cikin natsuwa su ne wanda suka bi Allah a wannan gidan na duniya ne wanda annabi ya ce babu labari shugaba mai adil mai adalci ya kasance an shugabantar da kai a jiha kai ke shugabancin jiha kai adalci da wanda ya bi ka da wanda bai bi ka da dan fatin ku da wanda ba dan fatin ku ba an shugabantar da kai a lokacin gwamnati kai adalci da dan uwanka da wanda ba naka ba da dan fatin ku da wanda ba dan fatin ku ba an shugabantar da kai a wata kungiya da wanda yake son ka cikin kungiyar da wanda baya son ka cikin kungiya an shugabantar da kai a iyalan gidanka kana adalci tsakanin matanka an shugabantar da kai a unguwa an shugabantar da kai a kwamitin masallaci an shugabantar da kai islamiyya an baka shugabancin makaranta kai ne principal an yi maka vice chancellor an yi maka head na kana da partner ne kasance kana wa mutane adalci to kana cikin wanda za su tashi cikin inuwa Allah ran da babu inuwa sai tashi haka nan akwai wani mutum da ya sadaka da hannun dama ya boye hannun hagu bai san abin da ya bayar ba wata in ba mutane sadaka baya zai ce ni ba ne wancan rigar haka ake yanka ba mutum sadaka riga ya sa sai ka ce mutane kai ya ta ma za ta yi kyau ba wai ka nuna musu kai ka bashi wannan rigar ah, to ba haka ba ka ba mutum sadaka da ba a san cewa kai bada sadaka ba na ga muku Zainul na jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake sai da ya rasu aka zo aka ga gari a baya ne aka gane cewa shi yake yin sadaka, gari a da daddare sai aka yi buhu bai sa yaro ne ya doka domin kada yaro ne ya gane shi yake yin sadaka bai sa bayi ne su doka sai ya doki buhu baya sai ya je tsakar dare sai ya kwankwasa a gida in ya ji za a fitowa sai aji buhun sai ya sheka da gudu kai mutane su su ga buhun abinci ba san wanda ya ba su ba to ne irin wannan sadakar ya boye ya san wani da yake bukata wata ran Sheikh Jafar Allah ya rahama ya babu labari da yake mu a jami'an Madina ban manta yana shekara ta biyu yace nayi zama a nan ina tsamanta a wannan gidan ne ya zama a wannan hostel din ne ya zama na taba zama cikin wahalar kuɗi banda kuɗi banda dukiya ga an yi haihuwa ga ni kudi da ake bani na scholarship sun kare wani ya bani kuɗi yace wani yace in baka amma yace wallahi ka in gaya ma kowa ne yace har yau ba san kowa ne bane kuma kuɗi masu yawa akwai mutanen da ke haka sai su ba da sadaka su ba da zakka ce ba su ba da sadaka ce ba mu ba son kowa ya sani har yanzu akai su ba sai can ba har yanzu akwai su akwai mutane da suke ta nauyin karanci karancen mu wanda ake sakawa a FM wanda ake sakawa a NTA su ce malam shar'i na shine don Allah don girman Allah kada a yadda a faɗi ne don Allah in ba kai ba ba ne son kowa ya sani kowa ya sani nayi akwai masu yi a sani kun ba da shi bane da wasu su ji su yi amma akwai waɗanda ke yin haka har yanzu na san mutane mutane a jihar Sokoto fiye da mutum é hudu mutum da mutum hudu wanda ke yan jihar Sokoto ne kuma su suke ɗauka dukkan karanci na wuce jiyar sallah in su sallah ta in ta wuce bayan azumi ku ji an sa karanci karanci a rediyo an sa karanci karanci ta a TV su suke ɗaukar nauyi amma dukkanin su kamar sun haɗa baki akwai program ɗaya da mutum biyu ke ɗaukar nauyi ne wannan ya kawo rabi wannan ya kawo rabi amma wancan bai san wancan ba wancan bai san wancan ba ko wani shari'i ne don Allah mallan kaka bari wancan ɗayan ya sanni ne shi ma wancan kaka bari wancan ya sanni ne to akwai mutane masu yi saboda Allah irin su annabi sai ya ce za su ga karkashin inuwa Allah yadda babu inuwa sai ta kira wannan yadda Allah ya ce wa uibu ala rabbika saffa za a gitta mutane ga ubangijinka sahu sahu shi yasa akwai mutumin da wata mata mai kyau mai zuciya ta kira shi alfasha sai ce inni akhafu Allah ni na tsoron Allah ba zai da in alfasha ba cikin su akwai mutum biyu wanda suka yi so junan su saboda Allah saboda Allah ɗaya yake son wani saboda Allah suke haduwa saboda Allah suke rabuwa da juna cikin su akwai mutumin da zuciya ke tara ta ga masallaci ko da yaushe masallaci yake shi baya komai an ce ana neman wane kace yana masallaci ana neman wane yana masallaci class kamar irin da ana ce kana masallaci ya ga cewa ka class ya ce yana masallaci ka dage kai ta abin da kake abin kwarai ne ki kasance zuciyarka ta ta ta'allaku ga masallaci wannan yana cikin mutum bakwai wa'anda Allah ake sa cikin inuwa tare da babu inuwa sai tashi mutane sun ci bakwai ayyuka da yawa annabi sun sai fadi wa'anda Allah ke sa mu cikin inuwa da babu inuwa sai tashi almuna ko Allah ya sa mu cike Allah ya ce wa uidu ala rabbika safa ta gitta mu muta Allah mutane a gitta mai aljannu a gitta mai mala'iku sahu sahu Allah ya ce laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida ka tare ku sun yi tsammani sun ya ce ba za su haɗu da mu ba jiwan sai ya ce ma azunnu an tabida hadhihi abada shine sai Allah ce bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida kun raya cewa ba za mu samu ku wani bagere ba ba za mu samu ku wani wuri ba da za ku zo ku same mu shi ayyaya wa al-kitabu yace wa bi alkitabu shi a azal littafi mana yace kitabu kullu min fi yaminihi min almu'minina littafin kowane mu'mini za a ba shi ga hannu ya dama wa fi shimalihi min alkafirina su kuma kafirai za a ba su littafin su hannun hagu fataral mujrimina alkafirina rannan sai kaga mujrimai kaga kafirai mushfiqina ai khaifina suna jin tsoro mimma fihi na abinda a cikin wannan littafin abinda a cikin littafin yana firgita su domin an ba su littafin na hannun hagu wa yaquluna inda muayanatihim ma fihi min sayyiati idan suka ga abin da a cikin mummuna aiki da suka yi ta su ce ya laitana ya wailatana kai tunmu ai halakatina ya halakan mu sai ya wailatana ma li hada alkitab me ke damuwa wannan littafin sai su koma suna zargin littafin bayan kan kansu ya kamata su zarga su suka yi miyagun ayyuka sai su koma suna zargin littafin sai ma hadal kitab alkitab me ke damun wannan littafin ne me damun wannan littafin ne la jin sagiratan wala kabiratan babu karamin aiki ko babba da ya bari illa ahsaha fa ta yakin yace wa ahsa kullu shay'in adada ba san aikin Allah bane su littafin ko wanda ya iya karatu ko wanda da iya karatu ba zai iya karanta domin aikin ka ne a ciki ba dole sai ka iya karatu ba dole sai ka iya da baki ba za su suka diba su ce kai mu ne ke ga wannan littafin ne baya barin karami ko babba sai ya kidan ne wa wajadu ma amilu hadiran sai su samu abin da suka aikata halacce yana nan ga ya suna gani ne Allah ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta komai kowa duk wanda yayi wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk abin da kai na alheri zaka gani ka baya zalunci kai zaka yi aikin alheri kaman ce amma yana nan rubuce zaka yi mugun aiki kaman ce yana nan rubuce zaka kowane mu yawa kan shi tanadi kowane mu ya tabbata ya yi aikin kwarai domin ya samu babban rabo lahira domin ya ga littafi ya yace ha umqra'u kitabiya ya jama'a ku karanta ga littafi na an bani ku karanta ga sakamako na an bani kada ya mugun aiki ya zo yana cewa ya laita ni ta ke kitabiya kai to na da inda ba bani littafi ba ka mutane za su kasuwa kashi biyu da mai alfahari yana nuna mutane da littafin yana jin daɗi yana cewa ha'u muka wuce amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa Allah zai gaya musu ya ce kulu wa shrabu hani'an ku ci ku sha lafiya lau ku ci ku sha halas malas bima kun bima aslaftum fil ayyamin khaliya saboda ayyukan da kuka yi a wa'ancin kwanakin yanzu me jin wannan wa'azin duk me jin wannan wannan tafsirin da shi ake shike da ayyamul khaliya ayyamul khaliya sune wa'annan kwanakin da kake azumi wa'annan karakin da in an jima zaka je kai qiyamul layli wa'annan kwanakin da zaka yi doka azumin nafila sai gama na fa'illa wannan kwanakin da zaka iya sadaka da dukiyarka wannan kwanakin da zaka iya baqiyatu salihatu da aka faɗi kai khairun inda rabbika thawabun wa khairun amala amma da kara su yau baka da ayyamu saliya ayyamu saliya sun kare ayyamu saliya sune wa'anta in kai aikin kware da su in kai mugu aiki haka wa'anda suka aka ba littafin suna hagu ba suka jago da ayat suwa Allah ya kare mu da ba mu littafin mu da hannu hagu daga nan sai Allah ya ba mu labarin ai asalin halitta ta adam shi asalin adam fa ya wa wani kuri ni mai zuciya nake ba hada da talakawa sahabbai to duk asalin ku ɗaya ne ga asalin ku nan sannan kuma domin mu ji girman kai na farko da aka fara yi wa ya fara yi kuma ne makoma kai san ta mu ji wa

للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت ملائكة تسجدوا لآدم كثيرا لو كثيرا مكتشفا ملائكة كويس جودا عن النبي آدم فسجدوا إلا إبليس suka yi sujuda dukkanin su face iblisa shi dai bai sujuda ba kana min aljinni shi ma ba mala'iki bane cikin aljannu yake fa fasaka an amri rabbih sai ya fita daga umurnin ubangiji ne yayi fasikanci fasaka ai kharaja duk wanda yayi fasikanci ya fita daga umurnin ubangiji sai Allah ya fa tattakhidunahu wa zuriyatahu awliya shi yanzu ku kishi shedan da zuriya ce za su za su koyeke su a matsayin waliyai zuriya ta sune shedanun aljannu da kullum muke ta min aljinnati wan nas duniya ce sune shedannun aljannu kowane shedanin aljannu akwai wani shedanin aljanni akwai wani abu da yake yi akwai shedanin aljanni da ke rabawa tsakanin mata da miji akwai shedanin aljanni da ke sa fada tsakanin iya da iyayensu akwai shedanin aljanni da ke sa mutum wasu wasu cikin sallah annabi yace suna ne khinzir haka a suna shine ke zuwa sai ya hana bawa kula wajen sallah sai kasance baya baya kula cikin sallah yana ta wasu wasu yana ta yana ta tunani wasu su annabi ya bada sunan su wasu su annabi bai bada sunan su ba amma nan Allah ya gaya muna shi dan yana da zuriya Allah ya ce za ku rike shi da shi da zuriya sai su kasance su sune majidinta min duni baya na maimakon ku rike ni ni Allah ya kasance ni ne majidincin ku sai ku rike shaytan wa hum lakum adu fa ce ku alhali ko su makiya ne gare ku bisa lil zalimin badala azzalumai wa'anda suka doki shaytan ya kasance shine badali suka ɗauke shi ne mafu abin riko kuma bayan Allah shir da abin da suka doka bisan na badala da musanyar da suka yi suka ba Allah suka dauke shir da wannan musanya ma ashatuhum khalqa samawati wal ard Allah bai gwada musu ba wayannan da kuke shirka da su Allah bai ma gwada musu yadda ya halitta sama da kasai ba wala khalqa anfusihim Allah bai gwada musu yadda ya halitta kansu ba ma wama kuntum muttakhidhal mudillina abuda Allah ce abu zan yi wayanda yake matattu ba in yake su sune wanda za su taimako na wajen ya aiki ba zai yi ba zaka duk wayanda ake bauta maka ma bayan Allah Allah bai nemi shawarar su ba Allah bai sheda musu ba lokacin da ya halitta sama da kasa Allah bai nemi shawarar su ba Allah bai shaida musu ba lokacin da ya halicci su kansu kansu da yake Allah ya halicce su Allah bai shaida musu ba bale su su zan wani abu da za su yi halitta ko su zan wani abu da za a kira koma bayan Allah Allah ya ce ma kuntu muttakhidal mudillina azza ban kasance ina ina ina dokar wayanda suke masu kwatar da mutane ba su ne ce danu abudan malaka awanan fil khalqi wanda za su taimake ni wajen halitta wa kaifa yuti'unahum ya ga ai mushrikai su dinga yi musu ba su suka halitta sama ba ba su suka halitta kasa ba ba su suka halitta kawunan su ba ba su suka taimaki Allah wajen halitta ba a ce Allah an rike su abokin tarayya wanda ya haka bai dace ba wa yau mai Kulu na dushu wa ka'iyan nabiyina ce wa yawma yaqulu nadu shuraka'iy alladhina za'amtum gadda Allah ya ce ku je ku kira wa'annin da kuka hada da su wajen bauta wanda kuka raya cewa sun kisa a bauta musu koma bayana fa da auhum sai su kira su sai ku muka bauta ma falam yastajibu lahum sai su kasa ansa musu ba su iya cewa komai waja'alna bainahum mawbika sai muka sanya shamaki tsakanin su malaka qala ibn abbas na abla bin abbas ce ja'alna bainal mu'minina wa bainal kuffari hajizan ai wannan za mu sanya shamaki ne tsakanin mu'minai da kafirai wakila wasu malamai suka ce bainal awtani wa abadatiha ha za a sa shamaki ne tsakanin wa'anda suka yi bauta da gumakan da suka bauta ba nahwa qawlihi ta'ala kamar cewa da Allah yayi fa zayyana bainahum sai muka sa shamaki muka sa shamaki tsakanin su zaka wanda suka yi bautar wani abu kuma bayan Allah ranar lahira Allah zai sa shamaki shamaki tsakanin su wa al mujrimuna nara wayannan mujrimai da suka bauta ma wani Allah sai suka suka shiga wuta fa wannu annahum waqi'uha sai su tabbata cewa za su shige ta zanna tana zuwa da zato kuma tana zuwa da yaqini tabbas inni balantu anni mulaqil hisabi ya tun wanda aka mana dazu wanda aka balkahi da hannun dama sai ce na tabbata a duniya cewa zan haɗu da ubangiji na doki ne aikin kwarai ni samu alkahi na hannun dama nan ma ka ce rai wa ra'al mujrimuna nara mujrimai za su ga wuta fa zannu annahum muwaqi'uha sai su tabbata cewa za su shiga wannan wutar wa lam yajidu anha masrifa ba su samu abin da zai juya su daga wutar ba ba su samu abin da zai karkatar da su daga wutar ba tabbas tabbas sai su shiga wutar to ni ya kamata ya karkatar da su insha Allah ke wala qad sarrafna fi hadha al-qur'ani Allah yace wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani shin ni Allah yace Allah cewa yayi walam yajidu anha musrifa ayanan lahira da su kafire suka ga wuta mujrimai suka ga wuta ba samu wani abu da zai jure su ya dauke su daga wutar ba a ce akwai wani abu da zai iya hana su shiga wutar ba sani ba sai Allah ya ce wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani a cikin wannan qur'ani mun yi bayani mun kawo abin da zai sarrafar da mutane daga wuta wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi hakika mun yi bayani cikin wannan qur'anin ga mutane min kulli masalin kowane irin misali suke so mun ba su shin sai da muka fara tafsiri misali dai Allah yake bai daraba Allahu masalan cikin Qur'ani duk inda ka bincika Allah zai ta bada misalai masu jawo hankalin mutane dai su bau auka mai dai domin su kubuta daga waccan wutar da ake cewa zaka wanda ya shiga wuta bai da hujja Allah ya tsayar da hujja Allah ya aika manzanni mubashirin wa munzirina masu yin bushara masu yin gargadi to hana mutum shiga wuta shine Allah ta wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli masalin hakika mun yi bayani cikin wannan qur'anin ga mutane kowane irin misali wa kana al-insanu akthara shay'in jadala sai dai dan adam mutum ya kasance mai wanda ya fi kowa iya jidali wanda ya fi kowa iya kusuma wanda je sai kowa iya musu a ce ga abinda Allah ya ce kace kaza wasu na nan yau suna ta babu Allah babu wuta babu wasu na cewa lan ta illa ayyaman maduda ba mu shin mun shiga wuta in kwanaki za mu yi mu fita yahudawa kenan wata dan adam ya da jidali da musulmi da kafiri don haka suke suna da musu da jayayya da husuma da jidali hadisi ya tabbata cikin musa imamu ahmad da sahih bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da daddare gidan Ali bin Abi Talib sai kwankwasa musu kofa Ali da eh, Ali bin Abi Talib da Fatima suna cike da suka tashi suka dare ne sai ce ala tusalliyani muka za ku tashi ku sallar dare ai ku tashi ku sallar dare Ali bin Abi Talib shi ke rawaito wannan wannan hadisin haka Hussein bin Ali shi ya rawaito shi gare shi Ali bin Hussein Zainul Abidin ne rawaito shi gare shi wannan hadisi ne da ya samu isnad daga Ahlul Bait isnad Ahlul Bait shi isnad Ahlul Bait wanda suka fi kowanne inganci kuma hadisi yana Bukhari da Muslim Annabi ya tada Ali ya Fatima da dare kokota musu sai Ali ya tashi Annabi ya ce ba ku tashi da dare ku yi sallah sai Ali bin Abi Talib sai ya ce ai ya rasulullahi hannu rayukan mu suna ga Allah in mun yi bacci in Allah ya ga dama shi zai tashe mu sai Allah ya samu falka sannan sai mu tashi sannan mu iya samu sallar dare sai Ali bin Abi Talib sai yace sai Annabi ya juya walan yarji ilayya kalama bai ce min kala ba sai ya juya ya tafi yace fa sami'tuhu yadribu zai sai ni ji Annabi bayan ya wuce yana buga hannaye ne akan cinya ta yana cewa wa kana al-insanu aktsara in jadala dan adam ya fi kowa iya musu da kusuma da jayayya so a dai ku tashi ku sallar dare ya kawo Allah sai kama rayu ka mun ji bacci shi ke rike su in ya gada ma zai kadda mu in mun tashi kuma za mu yi sallah ko na ku da ku sallah kace min tawo sai ku da ku sallah kawai magana ta wuce amma sai ka kawo su Allah ki halitta ku Allah ke sadda ku sai annabi sai ya karanta wannan ayat wanda take nuna da musulmi da kafiri duk suna da jayayya wata wata za ka fita a mu mutuwa abu abu ne wanda kwata kwata sai ce to amma in an ce to in ya kai ya kawo kamata dai ka ce mai wakana insanu aksara sai in jadala kuma kai ma insanu din ne don ga Ali bin bi Talib ne wanda ya fi ni falala ya fi ka falala kuma ga ya mai ma annabi magana kawai aka yi sallar dare amma sai kama annabi wani philosophy cewa ai bacci mutum bacci rayuwa ce ga Allah in Allah ya tuba zai sadar da shi Allah ya da shi kuma zai tashi ya mun laili sai annabi ya kyale da shi magana da shi ba sai annabi ya kawo wannan ayar da ne Allah dan adam yana da yawan jidaliya da yawan husuma wa ma mana annasa wa ma Allah tabaraka ta'ala ce ma mana annasa an yu'minu ni ya hana mutane su yi imani ne in ja'ahumul huda lokacin da shari'a ta zo musu ga Qur'ani ana karanta musu wa yastaghfiru rabbahum kuma ya hana su ne ni gafarar ubangijin su sai abu biyu ne kawai na farko illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina suna so sai irin sunnan wa'anda suka gabata ta zo musu ka ayi ruwan tufana ko a saukar da ruwan duwatsu ko a cikin kasa irin haka suke so sai bala'i irin na mutanen da ya samu mutanen da mutanen da suka wuce daga farko ya same same su aw ya ce humul azabu ko suna son wata azaba ta zo musu kubulan mala yace ai anwa'an suna son Allah ya dandana musu nau'ukan azaba wa quri'a bi kasril qasi wa fatahil an rubuta an karanta qibalan ai muqabalatan wa ayanan ko suna son sai sun ga azaba suna ganin ta tana ganin su wannan abubuwan guda biyu suka hana su yi imani wa ma nusil musalina illa mubashirina wa mundirina ai mu annabawa da manzanni da muke aikawa yanzu an ba saukar da azaba azaba aw bawa da manzari da muke aikata ta sadaka ba mu aika su illa mubashirina sai masu yin bushara sai in kai abin kwarai to zaka samu aljanna lahira wa munzirina da masu gargadi fa in baka yi ba to zaka samu mummunar rayuwa duniya da lahira amma wai jadil ladina kafaru bil batil kafirai suna jayayya da wannan qur'ani suna wa annabi musu suna mai jayayya bil batil da mugo abu li yuhibu bihi al domin su rihe gaskiya ai li yuqilu bi jidalihim al domin su lalata gaskiya da ake gaya musu kana karanta mai ayoyin qur'ani kana karanta mai hadisi kana kira ne zuwa ga Allah shi kuma ya karanta ma shirme wanda bai yi daidai da ayoyin Allah da ake karantawa ba haka duk wanda ake cewa ga abin da Allah ya ce ga abin da Annabi ya ce ya tsaya yana kawo hankali yana kawo wani wata falsafa yana kawo maganganun wasu ko suwa ne mu ji tsoron irin wannan ayar ta fada mai Allah ya ce wa yujadilul ladina kafaru bil batil wanda suka kafirta suke jayayya da mugu abu li yuqidu bihi al haqqa ay li yuqiru bihi al domin su lalata gaskiya da shi wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa sai su dinga ɗaukar ayoyin mu da abin da ake musu wazi da shi abin izgili suna izgili da shi mala ce sukhiyatan izgili suna yin izgili da shi wannan ne na kafirai yau wayanda ba kafirai ba cikin mu'mini suna izgili kuma izgili yana da hadari sai mutum ya sa wando ne ya dage wanda duk mallaman musulunci ka haƙi batan farkon su da karshen su na kowace mazhaba sun yarda cewa dage wando da suke da sabani daga masu cewa saki ne ya wuce irin sau haramun ne sai masu cewa makaruhi ne babu wani malamin musulunci da yake sakin wando bai da komai duk abin da suka ce sun kaga dama su karanta sharhin sahih muslim na imamu nawawi kaga dama su karanta sharhin sharhin sahih bukhari fatul bari inda wannan hadisin ya zo dukkanin malamai suna cewa daidai ne haka hijabi dukkanin malaman musulunci sun yarda daidai ne amma sai wani ya dage wando ne sai su dinga ne istihza'i suna izgili da shi wani ya bar gemu wanda kowa ya san cewa gemu alamu ne na mutanen kirki gemu alamu ne na annabawa yau duk da masu zana Isa almasihu za zana shi da gemu ba sai ganin an zana wani annabi babu gemu ba duk masu ko masu finafinai wanda ke ƙarya ne su ce finafinan sahabbai ne ko finafinan lamai da suka wuce ne dukkanin za su yi musu gemu amma sai mutum ya ga gemu ce izgili da shi wannan mugu mugun kuskure ne mugun kuskure ne ya kai ga kafirci yana cikin abin da shehu dan fodiyo ya faɗi cikin abin da ke sa shi ya faɗi cikin nubul albadi ta cikin su akwai masu rai cewa mu'minai ne amma suna izgili da wani abu na addini ko alama addini wannan kafirai ne duk wanda ke izgili da wani abu da tabbata alamu ne na addini in ba ka yi ajige mu ka san kana cikin zunubi ba ka yi ajewa amma ba sai ka ga ka aiki na kafirci ba wani babban zunubi kai izgili da masu gemu in baka ya dage wanzonka ka san kana cikin aiki na ko dai kai makaruhi inda wasu malamai ko kai haramun amma dai kai ka ja maka kanka babban bala'i ne wanda zai iya fitar da kai cikin musulunci in baki iya sa hijabi to kika nan azribin kina ana ganin sashen jikinki ko ana ganin wani abu da ya siffanci jikinki amma kake shiga cikin izgili shi izgili in kai izgili da wani abu cikin wannan kamar kai izgili da Allah ne kamar kai izgili da annabi ne kamar kai izgili da ayoyin Allah ne lokacin da ka dawo yakin tabuka ana tafiya kawai sai da wanda daga cikin munafikai yace ni ban taba ganin irin sahabbai yace yace masu yawan jin yunwa masu wa'anda yake kuma raggaye ne yazo biyu da kaga su sun fito tare da annabin nan yan fa aka zo hadu da makiya kakkashe su za a dinga yi sai Allah tabaraka ta'ala sai annabi ya kira su yace aka kawo mu annabi magana sai ce ku kuka faɗa mun min haka sai suka ce wallahi inna ma kunna naqubu wa nal'ab ai ai wallahi wasa kawai muke hadisi ne muke muna kudawa cikin magana domin ka rage muna irin surutu ne wanda matafiya ke yi domin ya rage musu ya rage musu tsawon hanya sai Allah ya ce musu kul wala in sa'alta

aka zo a ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce suka ce inna ma kunna nakubu wa nal'ab ai muna kutsawa ne kawai wasa muke ba da gangan muke yi ba kuma kai ka ga wani ya wuce kai izgili da game ne kai izgili da da wandon shi kai izgili da hijabin ta kai izgili da niqabin ta kace mai niqabi ninja kuma bayan niqabi matan annabi ya inganta suna sa niqabi kuma duk malaman duniyar nan sun tafi akan niqabi in ma dai mustahabbi ne in ma wajibi ne sha da suka yi sha suka yi niqabi ko dai mustahabbi ne abu ne wanda ake so domin mata annabi sun sa ko kuma wajibi ne kaga mace da niqabi kai mata izgili sai Allah ya ce musu wala in sa'altahum annabi in ka tambaye su nisa suka yi wannan magana la yaquluna za su ce inna ma kunna naqulu wa nalab muna kutsawa ne kai muna hira irin ta wanda za ta rage muna yawan hanya wannan abu kuma wasa muke yi sai Allah ya ce kul abdil billahi ka ce musu da Allah wa abdullahi wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzon Allah kuntum tasajiuna kuke yin kuke yin izgili wato ba su yi magana Allah ba ba su yi magana ayoyin Allah ba ba su yi magana manzon Allah ba sahabbai dai suka yi izgili da su sai Allah yake shin da ayoyin Allah da Allah da ayoyin shi da da manzannin shi kuke yin izgili za ka yau kuskure ne kai izgili da wani mumini da sun yi izgili da da sabon manzon Allah sun izgili da muminai za ka in ka ga abin da musulunci yace ayi alama ce ta musulunci kai ba ka iya yi to kai ta istighfar ayu ka Allah ya baka iko yi ba kai izgili da wanda yake yi ba in kai haka wanda ya izgili da wa'annan abubuwa kamar yayi izgili da Allah yayi izgili da ayoyin shi yayi izgili da manzannin shi sai Allah ya ce la ta'tadin kuku ba da uzuri in ka gama ci ta wuce da jaji ko ni kadi kai zage ta kakka kawo magana ai wasa ake ai to ba ce ta ce ai mata ta ka kawo wannan Allah yake la ta'tadi Allah yake bude kadin wani uzuri ba da gare ka kad farko kun kafirce sai Allah yake ba'da imanikum bayan da kun yi imani watan wanda yake da imani ne ya yake kafirta na kake tsammanin wani magana kafirai ta magana wanda yana da imani ne da kad kafartum ba'da imanikum Allah ya tabbatar da adan a da kun yi imani amma yanzu kun yi izini sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kun kafirta zaka ayi anniya da izini da malamai izini da ma'abuta addini izini da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda Allah ya sauka ga wanda suka yi izini da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu mu daina izini mu dinga girmama addinin mu ko ba ka iya yi ka girmama addinin ka ka kasance kana jin annabawa suna da girma gare ka sahabban manzo Allah suna da girma gare ka waliyai salihai bayan Allah suna da girma gare ka malamai suna da girma gare ka mutane masu kamantawa masu tafata dini suna da girma gare ka haka ya kamata ya kasance sai Allah ce ne gaba man azlam فأعرض ما قدمت يداه azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih wa yatizalun zalunci akan wannan da aka tuna ta suwa da ayoyin ubangiji ne ake mai wa'azi yake yin tafsiri a radio yake yi tafsiri a TV ya ji tafsiri wajen tafsiri a je wajen wa'azi a yi mai ya ji a radio ya ji a memory ya ji dan uwa ne ya ce mai wani abu babu kyawu fa a'rada anha ya kauda kai yace ce baya ji ba wanda ya isa ya gaya mai ba wanda ya isa ya tilasta shi wala siya ma kaddama ke dawo ya manta duk abin da hannaye ne suka aikata na zunubai inna ja'alna ala qulubihim akinnatan masu irin wannan abin mun sanya akinnatan malaiki azqiyatan mun sanya marufi akan su an yafqahu cewa ba su fahimta abin da ake faɗi sai zo kamar wasa ake yi wa fi azanihim waqra malaiki ai sakalan mun sanya abubuwa masu nauyi a su wanda suke hana su ilal huda idan ka kira su zuwa ga shari'a falan yahtadu ilal abada a wannan lokacin zaka sami ba su taba shari'a ya ake yi Allah ya ce na والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا in kai yi kokari ka kusanci Allah sai Allah ya shiryar da kai in kuma ka da kai sai Allah ya kau da kai da gare ka wata ran hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari kitabul ilm annabi yana tsaye yana karantar da mutane ne musu wa'azi sai mutane guda uku suka zo saya sai samu waje ya zo yana saurarawa sai kuma sai ya tsaya da shaide ya ji kunya ya kasa tahuwa ɗayan kuma ya wuce ana wa'azi yana kanta ya wuce ba ruwan shi bayan annabi ya gama sai ce ala ukhbirukum an salasati nafarin in ba ku labari ga waɗannan mutane guda uku amma al-awwalu fa'awa fa'awa Allahu ilayhi na farko ya zo Allah ya zo inda shi Allah ya karbe shi wato ya zo ya shiga tiya yake ana wa'azi ana karanta so ya zo ya zamna sai Allah ya karbe shi cikin waɗanda suka zamna wa'azi amma sani na biyu farkadista haya fasaha Allahu minhu shi kuma kunya ya je ya ji kunyan mutane su shigo cikin ya shigo cikin jama'a sai Allah ya ji kunya ta ya rubuta cikin wanda ake rubuta malaga wani suka shigo amma babu yabo babu fallata amma salis na uku fa'arada fa'arada Allahu anhu shi ya kauda kai sai Allah ya kauda kai daga gare shi don haka akwai hadari kaji ana wa'azi ana karanta ayoyin Allah ka kauda kai don da Allah a rufe mu shi don Allah babu idan kana da uzuri ka rufe zuwa ajima ka saurara ka rufe kai ko ka tashi ka tafi ko baka taro ba zuwa gobe zuwa jibi ka je makaranta amma a ce makarantar unguwarku gaba ɗaya ba a taba ganin ka ba akwai makarantar islamiyya unguwarku akwai makarantar zaure unguwarku akwai makarantar da ake sawa ana karantar da mutane arba'una hadis makarantar ku ba a taba ganin ka ba ko daya to ka kau da kai kuma Allah ya kausan ma kai ka kau da kai ba za ka fahimci addini ba sujudu qabli da ba'di za ta kama ka a cikin azumin nan in ba jiya ba shekarun jiya na ga wani a masallaci liman ba ajiya ta kama shi ya yaje ba ajiya kai mamaki ne da zai ba an gama hudurin da aka ce ai ba wallahi kai ba ajiya yake yayi zama ne kawai kuma da shi aka fara sallah har aka gama kaga dole ne wanda yake liman yayi ajiya ko kabiya kai ma dole ne ma mu kai kamar ne amma kila bai taba zuwa makaranta ba bai taba sani ne kabiya da ba'diya ba sai ya ga kamar wata dariqa ce akai ko wata izala ce akai shi kuma dan kowace bane saboda bai saboda bai taba zuwa makaranta ba bai zuwa makaranta bale ya saurara ya gani ake yi saboda in ya kasance akwai makarantar islamiyya unguwarku akwai makarantar zaure makarantar soro unguwarku akwai makarantar da ake sun misali tafi ana karantawa unguwarka uku baka taba zuwa ko daya ba to ka kauda kai kuma kuma Allah zai kaura kai daga gare ka zaka bayan azumi ya wuce kowa ya samu littafi ne ya je makaranta in ka je makaranta ka rasu hanyar zuwa makaranta to ka rasu hanyar aljanna rahama Allah za ta shafe ka kakkai da kasance cikin wanda suka kauda kai sai Allah ya kauda kai gare ka sai kasance ba za ka samu shiriya ta fahimta addini ba abada Allah ya tsare ni Allah sai ta tuna maka fa wa rabbukal ghafur dhur rahma sha baka taba zuwa da ba zai hana ka fara zuwa yanzu domin ubangijinka mai gafara ne ma abuci rahama ne law yu'aqibuhum bima kasabu da yana kama mutane da aikan da suka yi la ajjala lahumul azaba da Allah ya gaugauto da sako musu azaba ballahum maw'ilun lan yajidu min dunihi maw'ila amma suna da wani suna da wani wani wa'adi wani lokaci da Allah ya tana da musu wani alkiyama lam yajidu min dunihi mawila ba za su samu abin karkata da gare shi ba ba za su samu abin malja'al wani waje da za su koma ba dole wannan mau'idin na ranar tashin kiyama dole dole sai sun halice shi Ba ko don tuna lahira ya kamata azan kana zuwa makaranta ya kamata baka izini da masu zuwa makaranta ya kamata baka izini da masu tufa addini ya kamata kana da abokai masu addini domin su dinga gaya maka abin da Allah ya ce suna kuma hana ka daga abin اللہ ya hana ka gare shi domin wannan shine hanyar da in an je wannan yinin da babu mafaka babu makoya zaka samu rama ubangiji Allah ya yara ka labari domin ka kula sai ce wa tilkal qura ahlaknahum wayancan mutanen da suka wuce fa mun halakar da su lamma zalamu lokacin da suka yi shirka suka yi zalunci suka yi kafirci waj'alna limalikihim maw'ida kuma mun sa lokacin halakar da su ne mun ba su dan lokaci ne auna kai abin da kake Allah limalikihim maw'ida mun sa lokacin da zaka halaka cikin ruwa mutane mutanen annabi nuhu sai da kuke ja'alna li mahlikihim mau'ida musa lokacin da zamu halakar da su cikin ruwan tufana mutanen annabi lutu ku abin da kuke musa lokacin da zamu halakar da su da zuwa su to kai ma in kai abin da kake akwai lokacin da mutuwa za ta zo maka in ta zo maka baka da ayyamul khaliya baka da lokacin da za ka yi aiki halakar ka ta zo sai saura ka kama kun da ka aikata Allah ya sa mu yi abin kwarai kuma mu cimma abin kwarai anan mu dakata sai gaba za mu tashi kissa ta gaba ta ta wadda a cikin wannan suratul kafi Wace kissa annabi Musa da kuma Yusha bin Nun alaihi salam ta neman ilmi mai nuna ya kamata a yi tawabu ta neman ilmi insha Allah ita za mu tashi gobe yau gaba ɗin mu kan kissa ko ɗaya ba yau ayoyi ne Allah ya nuna wa'azi tsakanin kissoci bayan Allah ya ba mu kissa ta ashabul kafi ya bamu mu kissa ashabul jannataini ya bamu mu misallai sai ka tsaya kai muna wa'azi duk wa'azin yayin kun kula ya kunshi wuta da abin da ta kunsa da abin da ke kaiwa wuta aljanna da abin ta kunsa da abin da ke kaiwa aljanna Allah ya kai mu aljanna gobe za mu tashi kissa ta gaba cikin suratul kafi kissa annabi Musa da Yusha bin Nun idan akwai tambayoyi sai a karanta mu ga abin da muke ansa cikin wallahi ta'ala alam malamai suna magana ko da yaushe shi Qur'ani karanta shi da tadabburi ya ci na ake samun albarka kai wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu miki kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati ya ta Allah yake wannan littafin kitabun anzalnahu littafi ne mun sauka suwa ilaika gare ka mubarakun mai albarka liyadabbaru ayati domin mutane su tadabburin ayoyin shi sai Muhammad Mukarishin ya yawan karanta wannan ayat nuna cewa Qur'ani ya kamata ta karanta shi ana ta tadabburin ayoyin shi liman yana karantawa sai ka saurara ni yake karantawa kai ma kana karantawa ga fassara Hausa ga fassara Turanci ga tafsirin Hausa ga tafsirin Turanci ga ya a YouTube ga ya a TV ga ya a radio domin ka fahimci Allah ne yake magana da kai wannan kenan in azumi yayi fa maganganu da ke cewa daga salaf magabata suna nuna ga azumi karanta shi da yawa ya ta karatun dabboyi azumi karanta shi da yawa ya ta karatun dabboyi don shi an hana a karanta Qur'ani kasa ga kwana uku imam ibn rajab al-hanbali yake cewa wannan aka a dinga karanta shi ko da yaushe kasar kwana uku amma wanda ya yi ga kwanaki masu albarka kamar irin azumi ko wurare masu albarka kamar irin makka da madina ya umra inda ba haka ne tabbata ba babu laifi babu laifi a cikin azumi ya kasance mutum na karanta qur'ani kasar kwana uku wannan karantawa kullum wani wannan babu laifi abin da ya zo ga salaf in ka tattara maganganun magabata suna nuna cewa cikin azumi ga a karanta qur'ani da yawa ga ne karatun aya aya domin ai tadabburi ne wallahu ta'ala alam muddin dai ma'ana ba ta canza ba kamar da ka faɗi eh to wannan kai zai na izgili da Allah kai ga zai kasance kawai Allah ya ce la tajal Allah ubzatan li almanikum to ku kasan ka sai Allah abin jittawa ga rantsuwar ku da ka tashi magana wallahi kaza wallahi kaza wannan Allah ya hana ah, wanda ke cewa wallahi ba zan yi kaza ba an tattaku an tabaru wa tattaku wa tuslihu bainan nas sai kasance kun sa Allah tsakiya domin na ga na rance bani na ga na rance ban bai an hana kuma Allah ya hana mu yawan rantsuwa a cikin suratul nur kalami ya ce wala kai kullu halatin mahin kakkai da ga dukkan mai yawan rantsuwa yawan rantsuwa bai da kyawu sai mu daina yawan rantsuwa babu kyawu doka ce wallahi insha Allah kana ga ta istislai sai lalle ka fara bata hauka ba amma yawan rantsuwa shi kanshi shabu ne wanda baya da kyawu wallahu ta'ala alam alƙawari sai kira shi ya bashi hakuri ya ce wannan ya ma alƙawari abu kaza zan ce maka amma gaskiya ya samu duka ba ga abin da ya samu kai hakuri la yukallifullahu nafsan illa ma ataha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa ma komai sai abin da ya bashi sai abin da yake iyawa don haka sai ka ba bashi hakuri ka gaya mai in kuma wani aiki ne na alheri kai ni yayi baka samu dama ba to wannan kuma sai sai kasance in baka samu dama ba sai Allah ya baka Maryam alaiha salam Hanna salam da mahaifiyar Maryam kaka Annabi Isa cewa ta rabbi inni nazartu laka ma fi badani muharraran fa taqabbal minni nayi Allah na nayi alwatin abinda a cikin ciki na zai dinga yin karan masallaci zan kai shi masallaci yayi falamma wada'ata qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu alam bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa bayan ta haihu ta ga mace ce ya Allah su abin ne ya mace ce mace kun ba kamar namiji take ba kaga ta yi alƙawarin ta abin da ne haifa zai kasance yana sharan masallaci yana kula masallaci sai ga ya mace wadda ba ta irin wannan aikin zaka in alƙawari ne kai zaka yi wani aikin Allah na alƙawari zan gina islamiyya zan gina masallaci baka da kuɗin da ke yi wannan baka da laifi rashi ne sai kai hakuri wallahi ta'ala ta'ala alam eh, wanda yake da azumin ga azumin waccan shekara bai iya yi ba sai wannan shekarar bayan an yi azumi wannan shekara sannan ya samu ne bayan bayan shekara daya fatawa ta zo daga Abdullahi bin Abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk yayi azumi ya ci da miskini daya zaka idan yana da karfi za a ce kai azumi ka ci da miskini daya fatawa ce ta zo daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'an wanda annabi ya yi addu'a ya kasance ya fahimci addini ya ba samu daga cikin sahabbai wanda ya saba mai ba wanda bai da hali bai iya yi dama ba hadisi ne marfu'i ba ba annabi ya ce dole sai yi ba fatawa ce ta Abdullahi bin Mas'ud ba a kila samu wanda bai iyawa a ce sai yayi amma wanda yake da hali ya kamata yayi zai yiwu ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne bai faɗi ba wallahu ta'ala a'lam wannan hadisin imam ibn hajar ya kawo cikin fatahul bari abinda yake nuna cewa ya hassana shi hadisi ne wanda malamai mafi yawa sun za'afa fashi amma wasu kuma sun hasara shi wanda suka hasara shi akwai shi shi ibn hajar sannan ina tsammanin shi na suya albani yayi magana cewa ko da bai inganta ba da jama'a sun yi sun yi aiki da kiyaye haka wata hadisi ne ke cewa duk wanda ya fa kwan suka hasara shi banda tabbata hukuncin shi na suya albani kamar shi ma ya hasara cikin sayyul jami amma dai ibn hajar ya hasara shi ya hadisi ne hakan kamar da ya zo cikin fitowar bari cewa duk wanda ya kwana arba'in yana samun kabbara harama to za a rubuta mai bara a tani za a rubuta mai babu shi babu abubuwa guda biyu na farko nifaq za Allah zai sa rubuta shi babu shi babu munafiki har abada ba munafiki bane duk inda ya ji ana karanta ya tabbata ba da shi ake ba bara a ta biyu daga wuta za a rubuta shi babu shi babu wuta har abada kai kwana arba'in kana samun kabbara araba bata kushe ma ba aiki ne mai wahala fa kware da gaske kware da gaske wahala ga fa na ta wajen wani babban limami yana cewa wallahi ko kai alliman cikin kwanan na arba'in sai kaga wata raka'a aka matsala kaga na'ibi ya kama ka kasa samu wata a na'ibi sai da ya kama ya yi kasan mamu wannan hadisi haka ya zo sai wasu suka canza suka ce wanda ya samu sallah arba'in kwana arba'in yake kabbara harama sai ka zance kwana sallah arba'in shine sallar kwana takwas sai mutane sun sayi makka madina ake hajji su dinga kwana takwas kwana takwas a madina kwana takwas a madina wannan kwana takwas an bai da asali bai da asali kwana takwas a madina dinda da ke da asali sallah ta kwana arba'in kullum kana samun kabbara arama ɗai amma ka gwada ina ma samari ma ka gwada wanda saurayi ka ce kai insha Allah ka yi haka kwana arba'in kowace sallah sallah da kai a kabbara harama hmm, daga yau ta wuce yayi in kai ka samu azhar da al'asar da da asubahi in kana so kai cikin in kana so yi titi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa yi, kai a masallaci kaza ba kan an ga wannan masallaci sai kai wani masallaci sai ka samu kabbara harama eh sai kai masallaci ka kai titi eh wannan shi zai sa ka iya samu eh wannan shi ta ayatu da shi shi zai sa insha Allah ka dage ko bayan kwana a din sun wuce ka saba in je ya wuce kana zaka je wani waje kai insha Allah ku gwada ku gani insha Allah zaka samu a ah, hadda hadda mal salaji mustafa wai matasa dai hadda ko hadda da tije hadisin bai ce ya matasa dai ba na ce mata ta da nutsuwa da ƙarfi a gwada a gani Allah ya ba mu iko yi ok dai sai so lokacin ne kuma mu da ta tabi mun kuma dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zuka zukata mai shafe cikin littafin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah